الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul muqaddimatu izziyya lil jama'ati al afhariyya fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala littafin da abul hasan ali al-maliki al-shadili ya rubuta kuma littafin da yake bayani dangane da ilimin furu'a a bisa mazhabar al'imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun shiga babin zakka mun yi bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka a cikin ainihin rakuma da kuma bayan raƙuma sai waɗanne eh, sai yau insha Allah ta'ala za mu shiga bayani akan zakka na shanu wa ammal baqaru mala yace amma shanu fa kulle kulli minha tabi'un jazarun a cikin kowane talatin za a ba da ɗan maraki wanda yake yana da haƙorinsa ya bayyana ya fara fitar da haƙori au jaza'atun ko kuma mace naka ce tabi'un ai wanda yake bin uwansa kenan yana bin uwansa bai rabu da ita ba au huwa ma yi shi shine namiji ko mace waɗanda suka cika shekaru biyu wannan ki yake gwada mana cewa a ke shanu ba zai kasance mutum zai ba da zaka a cikinsu ba sai idan sun kai guda talatin ƙasa da talatin babu zaka a ciki sai idan sun cika talatin sannan kuma shekara ta zagayo mafiya yawa shekaran da sa'i ya je in ya lissafa ya ga sun yi talatin to kawai shi fitar da zaka zai zai ji a kawo zaka eh. to don haka sha'anin da ba su kai talatin ba babu zaka cikinsu sai idan sun kai talatin sai a ba da ɗan maraƙi ko ‘yar maraƙa, amma waɗanda suka cika shekaru biyu wafi arba'ina idan sun kai arba'in kuma sai a ba da musinnatu za a ba da musinna wala ka zo illa unka ba a karɓa sai mace na ka ba za a karbi namiji ba sai dai mace saboda sun fi hayayyafa shi yasa ake son matan wa hiya almuwafiyatu thalatha ita ce wanda ta cika shekara uku thumma mafi sittina to idan sun kai sittin fa tabi'ani za a ba da 'yan maruka guda biyu masu shekaru biyu waɗanda suka cika shekaru biyu idan kun duba za ku ga daga talatin mutum ya ba da guda ɗaya haka har su kai arba'in yana ba da daidaya idan sun kai arba'in ma daidaya zai bayar sai dai bambanci shekaru tun daga arba'in din nan har fitkin ko har hamsin da tara daidaya za a gaba bayar saboda haka daga arba'in zuwa hamsin da tara wajen gudanar aka samu goma sha tara a tsakani suna cika fitkin to za a ba da yan maruka guda biyu sanar za ka fahimci cewa wato yan maruka guda biyun nan da za a karba suna wakiltan talatin talatin ne dama abin da ake so a gani ke suna wakiltan talatin talatin ne wannan kenan kuma fi kulli talatin na tabiwa nan idan sun wuce haka to a cikin kowane talatin sai a ba da ɗan maraki ko ‘yar maraka wa fi kulli na mutum da cikin kowane arba'in kuma sai a bada mutum na yar kekara uku ila na wa mi'atin haka za su yi ta tafiya har aje ɗari da ashirin bayu kayyaru sa'i sai mai karban zaka a baki zaɓi fi akhdi salasi musinnatin ko dai ya karbi musinnai guda uku arba'in arba'in sau uku an samu musinnai guda uku yan shekaru uku uku A aw a ce, ko ya karbi maruka guda hudu wato talatin talatin an samu ɗaya ɗaya ɗaya kuma abin da yake zakari ya ke kira sa hukawa su mana babu zakari duk abin da yake zakari shi ba a lissafi kawai ne ban kafai zama da haka lokacin da aka zo aka fara lissafi daga talatin aka samu talatin da biyar lissafin dai ba zai canza ba abin da ake karba ba zai canza ba idan sun je arba'in kamar yadda muka faɗa har zuwa hamsin lissafin dai ba zai canza ba domin mutum na za a bayar har zuwa hamsin da biyar lissafin ba zai canza ba har hamsin da takwas ko da tara duk lissafin ba zai canza ba sai idan ya cika sittin tukuna sannan sai ya koma biyu to kaga sittin sittin da wani abu zuwa ainihin saba'in kaga lissafin ba zai canza ba domin idan ka duba za ka ga tsakanin sittin da tamanin nan ma akwai kusan goma sha tara wanda za su shigo waɗanda ana kiran su alkafu bi ma'ana babu zakka a cikin su to sannan kuma idan an je tamanin to zuwa a tasa'in to kaga an samu bambanci domin talatin talatin to sun je ɗari fa za a samu tamanin tamanin guda biyu kaga ya guda ishirin babu eh guda ishirin babu abin da a cikin su in kama yadda shi talatin talatin za a karbi wato dabbobi guda uku kenan kun gade goma dai ya zama wakasi to haka ma idan an je ɗari haka ma idan an je ɗari da goma idan an je ɗari da ashirin to zai kasance za a samu arba'in arba'in guda uku ko kuma talatin talatin guda hudu shi yasa duk wanda zai je karɓo zakka to sai ya karanta in bai karanta ba zai yi rudu ya za an za ka shari'a kwamishin sai kai karatu eh, don ko aikin hizba ne kai ko na da'awa sai ka yi karatu in ba ka yi karatu ba barna za ka yi shari'a kwamishin Allah kyauta wa malgana mu. amma awakai da tumakai nan an ce dukansu su ake yi wato jinsi guda ɗaya ne sai suka bambanta da 'yanci eh jirgi guda ɗaya ne sai suka bambanta da fenti da kalan jiki waɗansu kasashe ma idan ka je tumakinsu za ga ko waɗansu yadda ka ga awakai haka suke kuma duniya nan da kake gani awakai da tumakai iri daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne kar ka ɗauka yadda ka saba gani a ƙauyen ku gadon maiwa ka ɗauka cewa duk inda ka je ko a nan afirka za ka samu awakai da tumakai din akwai bambanci ba iri da ya bari ba iri da ya bari kama wajen zaka babin su ɗaya ne dukan su haɗa su ake yi Kunga wannan ki ya gwada kenan idan mutum yana da tunda zai ambata mana fafi arba'in guda arba'in su lissafin sai yana farawa ne daga arba'in idan kana da tumakai ashirin awakai ashirin hada su za ka yi lissafin su ɗaya ne ko kana da awakai talatin domin su suka fi hayayyafa da wuri sannan kana da tumakai goma daga ka tashi da arba'in kenan hada su za a yi hada su za a yi waje guda to shi yasa ake kiran su alganamu fa fi arba'ina minha katu jaza'un aw jaza'atu idan sun kai guda arba'in mafarin zakkan su kenan to sai a ɗauki ɗan bunsuru guda ɗaya ko kuma mace a bayar namiji ko mace shine jazarun au jaza'atun min ja'ani a aw daga cikin tumaki ko awaki don haka idan aka je za a ɗauki guda ɗaya a bayar tunda suna gaure ko a ina aka samu jaza'i ko jaza'a to wa kawai zai wa huwa ma awfa sana shine wanda ya cika shekara guda to daga nan kuma za ka yi ta ba da guda ɗaya ɗaya sai idan sun je wa fi mi'atin wa ihida wa ishirina gayya kiran sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya shatari a kai guda biyu a shi lokacin da za a fara daga arba'in shine mai ɗan nauyi amma arba'in guda ɗaya saba'in guda ɗaya tamanin guda ɗaya ɗari ma guda ɗaya ɗari da goma ma guda ɗaya sai idan sun wuce ɗari da ashirin da ɗaya wato ana fara tun da idan sun kai ɗari da ashirin ma ka ganin an je karɓo zakka guda ɗaya za ka bayar amma ana samu kafin sa'i ya je sai aka ce bari a baki liyafa eh aka dama masa fura aka ajiye masa yana cikin shan fura kawai sai aka samu wata tunkiya sai ta haihu lissafi eh, ya canza amma da ba a masa ta yin huran nan ba yana zuwa ya samu ɗari da ashirin to zai dauki guda ɗaya ne tafi saboda bayan juyawansa da tafiyansa an samu karin guda ne ba za a dawo da shi ba to amma sai ya zauna an ba shi ruwan sha yana sha kafin ya je yi lissafi sai ga guda ɗaya ta haiku to an samu ɗari da ashirin da ɗaya to idan sun wuce wato ɗari da ashirin guda na za a bayar shata ne sun zama awakai guda biyu in kun duba za ku ga kamar sun koma 60-60 kenan wato cikin 60-60 za a ba da guda daya tun da sun ɗoruwa kan haka Abinda da yake tsakani kuma wato wakafi ne ba fi yi ataini wa shatin to haka za a yi ta ba da guda biyu har sai sun kai ɗari biyu da akuya guda ɗaya ɗayan nan ita ce take sa a tsallaka lissafi to za a ba da mai salatu shi ya za a ba da awakai guda uku to haka za a yi ta ba da uku uku wa fi arba'i mi'atin sai sun cilla sun kai ɗari hudu Sun ga ɗari uku ma ba za a saurari shi ba shi ma wakafi ne eh, ɗari uku ma wakafi ne shi yasa ake rubutawa a cikin irin jadwal a cikin chat saboda saukin ganewa sai arba'u shiya'in idan sun kai ɗari hudu to sai ya ba da awakai guda hudu sun mafi kulle mi'atin shari'a sa'annan cikin kowane ɗari ka ba da akuya guda ɗaya na ka zuwa ka yi lissafi daga ɗari sai ba da akuya guda ɗaya zama inda za a samu mushkila waɗanda suka hana wanda yana da awakai ɗari biyu da wani abu wancan kuma yana da guda hamsin to idan an zo tun da mallakansu daban-daban ne to dole a ware wannan ne zance mafi inganci na malamai domin haka sai za a yi lissafi a guda ɗaya to a kai uku za a bayar amma za su kare ne akan mai dari biyu eh, za su kare ne akan kansa domin zai kama wajen guda guda biyu za a bayar ko eh, zai lissafin zai tashi wannan yana da hamsin wannan yana da tsari kamar da ashirin da wani abu ko da biyar zai kasance tsari da saba'in da biyar ke tsari da saba'in da biyar a nan ya mana bayani yana ganin wafi mihatai ne wa shatin salatu shi yaƙin guda uku ne guda uku ne mai ɗari biyu zai ba da guda uku tun da mai ɗari biyu zai ba da guda uku yana da ɗari da biyar ko da ashirin to yin ki kaɗai ne guda uku za ka ba amma haka ɗauko lissafin wancan haka sake ba, nan ma guda uku zai bayar to kaga wanda ya gane sai ya ce o oh, wato ka fake da ni kai ba za ka ba da zakka ba ko to shi yasa tun farko gara kai ka fitar da na a cikin naka ka bayar domin shine kwanciyar hankali kai mai hamsin za ka ba da guda daya saboda daga arba'in ake A lissafi ai naka ya kai zarka wancan ma naka ya kai zarka kamar mutanen da suka hada kudi ne a kamfani suka hada jari suke da sheya duk wanda sheyarsa ya kai zarka dole ya zarka wanda sheyarsa bai kai zarka ba babu zarka a kansa ya za kamfani ko masu shago na haɗaka ba yadda za a yi idan shekara ta zagaye su ce za su fitar da zakawa kowa da kowa lokaci guda sai dai a nemi bayani daga wanda ya mallaki wannan shaida cewa dukiyarsa ta kai zakka wannan ma ina ruwanka babu ruwanka kowa ya ji da nasa wani yana bayarwa wani baya bayar. wannan ke na tambihun sai fadakarwa la tukazu kara'imul amwali ba a karban dukiya ko dabbobin da suka fi daraja idan aka je karbo zakka ba a karban wanda take da daraja saboda wani ya taba yin haka zamanin Umar dan kafa ya gani ya zo da wata dabba kawai da nononta yana zubar da madara sai ya haka ya haka aka ta yi zakka ne sai zakka ta ina sai ce bayan kun karbi zakkan dukiyarsu kuma kuna son ku jefa muku yunwa saboda su a wajen su wannan nono din abinci ne abinci ne mutum sai ya ci dabino ya sha wannan nono kuma yaje ya kwanta ya baccinsa nikin kai kuwa ka ci dabino ka sha nono cikin ka ya ringa ihu kenan saboda baka zama ba ya ce ba daidai ba ne ya ce a koma ne ya bincika waye ya karbi wannan zakka domin saboda koya masa darasi ai annabi ya riga ya falha. lokacin da ya tura mu'az zuwa yemen ya ce ka ba su labari wa akhbirhum ka ba su labari cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta karban zakka cikin dukiyoyinsu amma fa in huma ta'uka lidhalik idan suka yi maka biyayya fa iyyaka wa kara'ima amwalihim maza Allah yake kai taka zanzan kar ka ɗauki mafi inganci a cikin dabbobinsu ko wajen karban zakka to kamar yadda yake ba za a karbi mafi inganci ba haka ma ba za a karbi mafi sharri ba zakka zaki yake karba don karka je ka ba da wata kwanjamin miya wanda ta riga ta gama wanda ko yanka ta haka yi sai kashi kawai kuma idan aka samu tsofi kuka haɗu da wannan kashi ma ƙara samu ku haƙwara zai musamman ma irin lahiyar da mutane suke yi sai ga lokacin lahiya ga dabbobi nan dole sai ka tsaya da mota ko da mashin amma in kana kallon su sai kai ta girgiza kai wai da su ne za a yi lahiya kashi kawai yadda ka san su kai lata kashi kawai sai ka ji wani yana cewa ya gara haka ai tsoho sai da kashi Akwai tsoho sai da kashi to ai kamin a je maganar tsoho kamata ya yi a dubi maganar Allah wanda shi za a baki wannan abin yawon ka dubi abin da yake da muhimmanci ka bayar kun ga wajen zakka sai aka ta yi ta kafin zan wajen lahiya da wajen hadaya da wajen suna ana son mutum ya samu dabba mafi ƙoshi ta kwaloluwan in kana da hali damun dabban da tafi ba da lada ita ce wanda kudinta ya fi yawa abinda hadisi ya fara ke. zama wajen zarka sai aka ce a dubi zakka zaki kai kada a takura ka kai ma kada ka yi wayo wannan ita ce ka'ida kalakula kamar dabban da tafi ce domin mai kiwo ya sani kuma dabban da ta fi ci to ta fi koshi don haka kana dauke ta a maganar zai ko abin ya fada a kanta sai aka duba aka ga ga dan mariki ne ko ga abin nan amma kuma akwai yawanci to sai a tsallaka sai a samu wani walfahar ko kuma uban garke ko uwan garke eh ka san uban garke ko kamar yayin ke. a ba shi bane wanda ya shi kowanne katon jini ne uban garke ga uban garke fa ina mala ina jin rabonka da kiwo shekarun da yawa eh, amma dai za ka yi ba da bayani wato a cikin dabbobin wani lokaci allah ta baraka ta'ala kan sanya waɗansu su zama shugabanni a su masu dabbobin su kan gaji. wanda shi idan ya wuce to duk za su bi bayan idan ba su ga ya wuce ba ba za su bi shi ba to akan samu cikin maza akan samu cikin mata to kaga wanda aka je aka dauka masa uban garke ko uwar garke gaba daya to ai an lalata masa dabbobin ba daidai bane wa zatil laban sannan da wanda take da nono da yawa wala kiraruha sa'annan ba za a bada a kiraran cikin ba kasakalati kamar kwanjamin miya wa taisi da bunsurun da yake sai dan karen wari gashi babu nama amma in ya kwace da ƙyar za a kamo shi sai fitina wala ajuhur ko kuma wanda take tsohuwa wala aura ko kuma mai ido daya faslun fi zakatil haq to sai kuma zakkan amfanin gona duk da kasancewa ya kawo mana wannan tabihi to wajen zakkan amfanin gona ma ya shafi In wani lokaci za a iya samun wani bangare yana da kyau wani bangare baya da kyau ka ce za ka fitar da zakka a bangaren da baya da kyau wannan baka baka yi ka yi wa Allah wayo ba a yi ta kafin ba ba a ce ka hada ba amma idan ka gaba za ka iya fitarwa cikin abu mai kyau din ba to shi kenan sai ka dubi tsakatsaki sai ka diba nan ka diba nan tun da zakka ne zakkan amfanin gona wa huwa al-muqtatu ga masabar malikiyya ana zakkan abin da ake ajiye shi ne a matsayin abinci yasa yake al-muqtatu al-muttakhadhu lil aishi galiba wanda ake ajiye shi saboda rayuwa galibi yasa barkono ba ciki tattasai ba ciki albasa ba ta ciki yanzu albasa ma ta fi masara tsada duk mudu guda na albasa ya kai nawa ina jin mudu guda zai kai dubu daya eh albasa to amma ga yi masara ina jin mudu daya aha in gari ne ma dari nawa ne albasa tana neman ta yi gogayya da shinkafa ai ta wuce gida sau nesa ba kusa ba kenan eh sau dubu saba'in buhu guda shinkafa kuma yana jin dubu arba'in ne ko dubu hamsin ina jin ko daga china aka kawo ta yi zai wahala ta kai dubu saba'in ikon allah kenan da eh, ya na gani a facebook ana cewa ya bana masu noman albasa su suke ta karin aure ya eh, haka wani neman magana wani da neman magana ya sa haka kuma a baya mutane da yawa na san sun yi noman albasa kamar bara da bariya to ba mamaki kuma bana bayi da yawa sai kuma abin ya yi tsada saboda ina jin a bara za ka ga an kawo maka rabin buhu bai wuce naira ka dubu uku ka bayar ba ka amma yanzu buhu dubu saba'in ai shi yasa in talaka yace ba zai ci albasa ba shi kenan sai koma tafarnuwa eh da ina ji ai tafarnuwa ko da tsala daya ka je ba cikin abinci sai an ji shi sai an ji shi ya fi magani sai dai wancan ya fi daɗi wannan kenan to ga masabar malikiya ana fidda zakka ne cikin kayan amfanin gonan da ake ajiyewa saboda rayuwa saboda abinci mafi rinjaye wa zakka ta fil hinfa saboda haka zakka tana waje ba cikin alkama wa shayir da acca wal urdi da shinkafa wani hauyi da makamantansu da gero da dawa da masara suna karkashin wannan wa kafani sai abubuwa masu ɓawo kuma suna daga cikin cimaka kal'adati wal basilati wal fuli wal himmati wannan kirjadin fasara kawai yake shine yace da da gujiya da gyada sannan da wake da kuma mai eh, waken suya duk suna shiga wannan layin su da abin nan ɗaya ne wasu suna karawa da ridi sun ce riɗi ma yana da ainihin fanko saboda sai an kakkaɗe shi tukuna yake fita daga cikin fanko domin kun duba duk waɗannan suna da fanko wasu kuma suna sanya ma shinkafa a wannan layi da eh, saboda shinkafa tana da kawo amma idan kun duba masara da menene wancan zanganiya ne sai totuwa suke da shi to haka dai akwai sabani akan wannan shi yasa za ku ji wani yana cewa idan wani ya karatu sai ya ce babu zakka cikin gyada da gujiya da wake kowane iri da kuma ridi sai dai idan ana fitar da mai sai a fitar a cikin mai din to nan ya fita daga masabar malikiya ya sake koma masabar malikiya zuma waɗansu masaba waɗansu masabobi hatta ma abin da ake fitar masa da mai din ma suka ce ba abinci ba ne mai ba abinci ba ne mu a nan mai ba abinci ba ne a wasu kasashen larabawa za ka zo za ka ganye eh, abin nan gari akwai wani danda kuriya haka suke fada ko eh, ko wanda ake sa aya haka ne aya garin aya ka yi garin aya sai a biya a yi shi a dunkule ba ana sayarwa ba eh, ana sa masa zuma ne yanzu ana sa masa shuga wanda yin kasa mu manya-manya guda ka ci sai shan ruwa kawai sai dai zai ta sukinka sai eh, ta sukinka saboda yadda yake kafin na zara baki in ba kai za a ba ka zai baki dawo ba waɗanda suke yin dabara shi ne suna ɗaukan aya ne da gyaɗa in kana son kamar yadda ke abinci sai ka ɗauki aya da gyaɗa sai ka haɗa in aka daka sai a samu man shanu ko man gyaɗa sai a barbata masa sai a ɗebo ganyen tafasa ko hunu ba mamaki yawon wani ya kawo ke eh. to kaga a wajen waɗansu abinci ne a wajen waɗansu kuma ba abinci ba ne amma ga masabar malikiya wa fitamri wa zabibi wa zaituni an ce akwai zakaya cikin dabino da zabibi da kuma zaituni zaitun shi ne ke da mai a jikinsa su kaga wannan ya gwada mutum ya noma sunya da yawa wanda ake fitar mata da zakka da atile da yawa wanda zai fitar da zakka kenan in ka ɗauki abubuwan da ake tasa mai a ciki sannan kuma gyatsa za ta iya shiga ciki amma yana jin gujiya ba a fitar da mai sai dai a yi garin tuwo ko garin kunu ina jin aya ma ba a fitar mata da mai eh sai dai a yi garin abin nan garin kunu ko kuma garin da za a rinka afawa ko kuma wanda za a yi halawa eh. na'am wala ta jibo fil kafafi alkafafi zakka ba ta wajaba cikin mai rake eh, rake wal da waɗanda suke kumbura a cikin ƙasa manya-manya kamar doya da rogo eh, da dankali watini da kuma ƙaure babu zaka a jiki wal fawakihi da kayan marmari kan rumani kamar ruman kamar gwaiba kamar mangoro kamar kashu da sauran gire-girensu waɗannan duk babu zakka a cikinsu to kun ga mu za mu dauki abin da ya fi sauki a wajen wanda mafiya yawa malamai suka rinjaya shine abin da ya ci maka? sai kuma waɗannan abubuwan da ake noma su yau da gobe kamar wake kamar gujiya kamar gyada da kuma riɗi mai eh, waken soya ma yana ciki tun da shinkafa kowace iri aka noma ta shinkafa duk iri ɗaya ne dawa ma kowace iri iri ɗaya ce haka ma masara da ja da fara duk iri ɗaya ne haka ma dawa da sauransu wani sabon harfi kan fato autogen haka hadisi ya fala duk amfanin gonan da mutum ya noma to abin da ya kasance ya zama wajibi ya bada zakka mafari shine autuki biyar hamsatu autukin autuki biyar autuki biyar din nan mu anan bamu da autuki ana nufin irin manya-manyan kwando manya-manyan kwando inda ake akwai manoma za ka ga irin waɗannan kwanduna wanda yake mutum ya shiga ma wani ba za a gan shi ba kwarai da gaske ba za a gan shi ba sai ka kwatanta da irin mu ya san ka samu buhunmu wanda yake cin mudu ɗari to akalla za ka samu buhu ya kai biyar da wani abu biyar da wani abu shine mafarin zakka to anan zai wani bayani wanda kuma ba lalle ne mu gane ba saboda ya shafe ku a can wa hiya alfu ratilin yace ridilin wato ridili dubu ne wa sittu mi'ati ratilin da ɗari shida bil bagadadi irin mudun bagadaza a can amma yanzu ko ka je bagadaza ma babu wannan mudu za su amfani da shi kullu ratilin kowane ridili mi'atu dirhamin wa samaniyatun wa ishiruna dirhaman nauyinsa ya kai dirhami ɗari da ashirin da takwas bid dirhamil makki da dirhami irin na makka to yanzu shi ma babu ko dubai da suke kiran kudinsu dirham idan ka je dirham din ba ba dirhami ne irin na da ba eh ce sai kuma sulallah wa huwa kamsuna wa kumusa shine yake za a samu kamsuna wa kumusa habba min ash-sha'ir idan ka samu atta wanda yake kaici to zaka samu guda da ɗaya bisa biyar na 50 da kumusinsa to ya yayi bayani ne waɗanda yake suke wancan bangare a wancan lokaci domin su gane wa innama tutabaru al-awsuqu sai dai ana lura da awsuqi ne ba da wani imafiha bayan an ajiye abin da ke cikin taminal min na ainihin kirare wa rukubati da igiyoyi waɗanda ake ɗaurewa kamar kwandunan mu kenan da ake yi da wal makaraju min zakatil harfi al ushur saboda haka idan mutum ya samu aukuki guda biyar fal to zai kasa kashi goma sai dauki kashi ɗaya bayar kashi goma zai kasa sai dauki kashi ɗaya bayar to wannan zai kasance kowane kwando za a kasa shi kashi nawa kowane kwando man ce kashi goma za a kasa eh? eh hau su ke biyar za a kasa shi kashi goma kowane kwando kashi nawa za a kasa kashi biyu eh, kashi biyu za a kasa saboda haka yin kasa manya-manyan buhuhuna irin ƙyan din nan dari da wani abu guda biyar na tsaba kar ku ji mun ambaci gyaɗa da menene ba a lissafi da bawo da tsaba ake lissafi in ka samu buhu biya to kaga za ka ɗauki dai bisa goma Dai bisa goma zai kasance kusa rabin buhu ke rabin buhu guda ɗaya eh, ya kai rabin buhu guda ɗaya eh. tun da sauran za a kasa ki kashi abin na haka ne rabin buhu ne idan an samu buhu goma ne za a dauki buhu daya a baya shi ne matsayin zakka hmm. amma fafi masu kiyamin gairi min cikin abin da aka shayar ba tare da wahala ba me yasa ya kawo mana wannan magana saboda akwai ruwan sama akwai ruwan irrigation wanda bai da wahala idan akwai noman ranin da bai da wahala kamar ruwan sama yake kawai sai dai ka je ka ko ka je ka danna don ka samu amfanin ka da rani shi ma kashi goma za ka saka yanzu kashi ne ka bayar amma in ka wahala to za ka sake ka sake za a daga maka sassauci ina fata an gani mm. kama sama'i kamar ruwan sama walisul ushiri sannan zai ba da rabin ɗayan bisa goma sai ma iya bi ala wali cikin abin da aka shayar da wani abu kamar ainihin irin ban ruwa na da shi yasa ake fassara mai kyau a ce irin ban ruwa na da domin na da su sukan tsora sukan um, tare bishiya ne su fafe bayan sun fafe su yi waɗansu dabaru su zo su kafa a bakin rijiya idan ruwan ya ɗebo sai ya zuba a cikin wannan abin sai su waƙa ko kuma su rinka ɗibawa suna zuwa suna bar ruwa da kansu duk mutum ya bi gonan gaba daya wani akwai wahala amma kai ka samu kuɗi kawai ka yi famfo a nan ka yi famfo a can ka yi famfo ka yi control a waje daya kawai kana buɗewa sai ruwa ya ta yoyewa eh bayan ya yi yawa kawai sai ka rufe to wannan ɗaya yake da ruwan sama shine bambanci sai dai idan gonan kasuwanci ne in gonan kasuwanci ne to ana samun noman rani shi yana da bambanci idan gonan kasuwanci ne wasu malamai suna ganin kudin da ka kashe a gona da abinda duk ka samu a gonan za ka yi lissafi da abinda ka mallaka ne a shekara guda wannan fahimtar wadda suke saboda akwai gonan kasuwanci akwai gona na wanda za a zuwa hada abin nan kamfani mafiya yawa kamfanoni su suke yin wannan za su yi masara za su yi dawa za ka samu za a samu buhukuna barkatai amma da kudaden ku to wannan na kasuwanci ne amma wanda ka je ka yi a can gefe to wannan kuma sai ka lissafa shi na'am sai faslun fi bayani man tusrafu lahu zakka eh, bayanin wanda za a ba su zakka تدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى ana bayarwa ne ga mutane simfofin mutane guda takwas wanda Allah ya ambace su cikin inna masadaqatu a cikin wannan aya lil fuqara'i wal masakin Al'a aya ga bayanin sunan ɗaya bayan ɗaya al awwal na farko al faqiru shine fakiri wane ne fakiri wa huwa alladhi yamliku shay'a al yasira shine wanda ya mallaki abu dan kadan alladhi la yakfihi li aykihi wanda ba zai masa shekara guda ba wa in kana yamliku nisaban ko da a wani waje yana mallakan nisabi guda la ya kumu bihi wanda ba zai tsayu da shi ba wala bi iyalihi ko da iyalinsa ba fa inna lahu an yakuza zakat to wannan zai karbi zakat wannan shine fakiri dalilin da ya sa ka bambanta fakiri da miskini a nan saboda aya ta ambace su dukan su biyu amma an aka ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba to ɗayan yana shiga karkashin daya eh, wannan yana da cikin kalmomin da suke haɗe da juna tunda Allah ta'ala ce na masarakatu lil fuqara wal masakin to al fuqara daban al masakin daban tunda aka ambace su haka ne akwai wani dan abin da ya bambanta ku to shi yasa aka fassara mana fuqara fuqara su ne mutumin da bai mallaki abin da zai yi shekara guda ba don ka dauki wannan fassara mutane da yawa za su yi da ciki ƙwarai da gaske mutane da yawa za su shiga ciki sai ka samu wani da harkokin kasuwancinsa da abin nan ka kan gaba daya in dai wai yace zai ajiye ne ciyar da iyalansa to ba zai kai labari ba to wannan fakiri ne yana iya yiwa yayi noma yayi noma ya samu abin da zai ba da zaka a can sai ya dauki zaka ya bayar a can kasuwa kuma an fitar da zakkan kuɗi ya karba yi eh, abin da malaye mana bayani shi abin da ya noma zai ba da zakka sannan kuma an fitar da zakkan kudi misali a can zai naka ba shi zai karba saboda bai mallaki abincin shekara guda ba za ka ga wani yana da iyalai da yawa ta san na ga waɗansu na ta zo zarayi domin mafiya yawa masu mata daidai ne da yaya biyu ah, yanzu mutumin da yake da mata ɗaya da ya'ya biyu ko ya'ya uku yana jin buhu biyar dina ya maka yawa a shekara guda ya maka yawa mai mata ɗaya da ya'ya biyu a kowace rana zai ci mudu guda ne sai dai idan Allah ya haɗa ki da ya'ya masu wawanci kai ko ya samu waɗannan ma shi yasa ashe ana lura da yawan iyali ga mutumin da za a yi masa lamba a cikin fakiri ana lura da yawan iyali mutumin da yake da mata hudu kuma kowace tana da yaya sun kai goma goma sannan ga kannanta to kaga wannan wannan ko yana da jahilin naira miliyan ɗaya ina a ba zai kai labari ba eh to kaga shi ma za a kira shi fakiri wannan kenan to sai almiskin asani almiskinu wa huwa ahwaju min alfaqir da masabar malikiya suka ce miskini ya fi fakiri tsananin bukata wa huwa allazi la lahu jumla shine wanda bai da komai kaman wanne akwai mutanen da ba su mallaki komai ba idan garin Allah ya waye sai su fita neman abincin da za su ci waɗannan su ne ake kiransu masaki su ne miskinai suna da tawakali amma ba tawakkalin zamani ba yau ba tawakkalin zamani ba akwai yan ganganci da safe zai fita ya nemi abin da za a ciyar a gidansa kullum hanyar fitarsa ya haɗu da wata bazaura sai sai sai ya kara idan ya kara ya yi rigima ya kama gidan haya ya ce mata ka je ta nemo jari ya cika mata yan fawa ya cika mata menene yake fada wai eh, wani survival fund ya cika mata wani pppf sai ya hala mata in ta samu jari shi ke da shi ne kawai zai zai rinka zuwa gida su zuwa. to kaga wannan daga miskini ya koma me me ya kasa da miskini ya koma ɗan rigima to shi yasa ba a san mutum ya yi ganganci amma in haka Allah ya yi ka so ba ya fi tafiya in haka Allah ya yi shi babu ya tafiya wannan shi ne sai a dauki zakka a baki sai dai wa yushtaratu fihi an sharɗanta cikin ainihin miskini wa fil faqiri da faqiri al islamu sai sun kasance musulmai wal kuma sai suna da yanci wato yaya ne ba bayi ba asalisu na uku ala wa ala zakati wato mai aiki a bisa zakka sune kamar yadda Allah ya ce wal amilina alaiha masu aiki akan zakka ka sa'i shine kamar mai tafiya ya je karbo zakka shine as-sa'i da sinu as-sa'i shi kuma mudun awu da fadu da sadun mudun abu da tsinin kuma mai zuwa ya je karbo baka mai yawa dalilin da ya sa waɗansu suka kalle ni shine suna jin akwai sarauta suna sa'i to daga nan aka samu asalin sarautar sa'i shine a masarautar shine mai karɓo zakka yanzu kuma sai kasance title ne kawai na na sarauta a sa'i mai tafiya don da sinin ne mai tafiya wanda zai yi aiki ya ɗibi masu masarakiya in ya karbi zakkan nan ya turo su kawo ya wuce ya karbi zakkan jan ya turo su kawo haka zai fahimci ne sai sa aka kira shi a sa'i wa in ka gani ganiyar ko da ko yana da wadata kan mallaki naira miliyan goma sannan a gonanka kan noma buhu kamar ɗari saman nan kana da dabbobin da kake kiwo shanu ma kawai kana da su sun kai arba'in da aka zo kwamitin ta sai aka ce ta shiga ciki ta ce a aka ce ta shiga ciki mai yawa ma aka baka shugabanci me yasa aka yi haka saboda duk wanda ta je kai masa magana ya san kai ba mafiyaci ba ne kuma abin da ya kamata ya dinga yi ce amma wanda ya je karbo zarka idan kai lafiyayyen abinci ka baki in ya ci sai bacci ai akwai matsala eh, ba kan ta nan kafin ma yi zo da zakan gaba ɗaya za su warwake zakan ya sa aka ce ko da ɗan kwamitin yana da wadata to za a dauki zakka a bashi amma da sharaɗin gidan baya karɓar albashi kun ga kenan shari'a kwamishin ba za su karɓa ba saboda suna karɓar albashi kuma aka rubuta gwamnati za ta ba da alamun sun tafiya da dawowa da kudin mai kaga kenan mutum ba zai karba ba amma in kuna so ku waske to sai ku yi kwamiti eh, a samu alaran wani liman wane sun sai ku haɗa su sai ku ce kun ba su wannan aiki su ai ba aiki a kirewa kwamishin suke ba ba su da albaki to kaga su sun kasance wala amili na alaiha amma ku da kuke aiki a hukumar zakka ko hukumar shari'a tunda wani bangare ne kamar namu a nan a wadansu jihohi su suna da hukuma ce ta musamman a kan zarka su malamai da yawa suka ce duk waɗanda ake biyan su albashi basu za na hudu almuhallafa ta kulubuhun waɗanda ake rarrakin zukatansu wa hum qaumun kuffarun su mutane ne kafirai manya ko kanana maza ko mata to kauna za a ba su zakka targiban fil islam don a kwadaitar da su ga musulunci to kun ga kenan masu da'awa wanda suke kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin Allah su kuma inda commission su ya shigo kenan za a dauki zakka a ba su domin su je su bayar za a iya amfani da kudin zakka domin tabbatar da da'awa a saya musu tufafi a saya musu menene ko a jiragen ka ba su kudin gashi da zan jawo san da abinda alkur'ani ya faɗa kenan wal mu'allafati qulubuhum wa hum qawmun kufaru yuqawna targiban fil islam al kare sai nabi al riqabu wiyoyi wa huwa raqiqul mu'min shine a samu bawa wanda yake mu'mini yushara wanda za a saye shi wa yutaku a yanta shi wa uhu lil muslimina sai dai ta ka shugabancinsa wato ya koma hannun musulmi ga fariya eh, abin da ya sa ka fariya ka saboda wajen gado da eh, idan ya mutu ba za a samu rigima ba tun da bai kasance na wani bane kawai alkurani ma abin da ya fada wa ƙari shi shine wuyoyi kenan asadis na kida algarimu wanda ya ce baki amma ba ba ke rikici ba wa huwa mafsadana fi ghairi safahin wala fasad shine wanda yake ba shi babu wauta babu barna amma ka je ka samu mai janna maka ta yanka maka na naira bakwai. sannan ka je can ana watsa zani ana ce ga zani an kauke musu kusan wani lokaci masu kaya haka suke yi zanin naira dubu goma sha biyar sai su dawo da shi dubu takwas kace a baka bashi ka karba ka shiga gida aka ce babu abinci sai ka fito ka samu mai sabuwar shinkafa nan ma ka karbi baki can baki can baki can baki a wannan akwai gangajiya ciki ita matan gidan dole ta daura zanin naira dubu goma sha biyar ne ko kuma dole ne ka ci jan nama a gidanka sannan kuma wai dole ne ka ci tuwon shinkafa idan aka bibiya sai a samu da kai da iyayenka duk da masara kai da dawa ma kuka girma dawa ma daɗa to ka gani ya sadu wanda zai zai ɗebo rigimar da ta tafi ƙarfinsa ke nan duk bakin da yake ta kururuwa a kai su ba za a ɗauki zaka ba shi ba saboda akwai gandanci balle mai barna masu barna kuma shine za ka samu za ga mutum yayi yana da sabon aure ya zo yana ta kuka ka dauki taimako ka ba shi maimakon ya sayo abin kirki sai ya sayo mata indomi ashe kasan guda biyu ne sabon ashe indomi ne ɗaya mai kala-kalan ashe bandan kifi ne a ciki hauka yake yi kai da aka taimake ka Allah kyauta an fallasa waɗansu kenan wala ya ji da wafa'an ya buga ya buga bai samu abin da zai biya ba au ya kunu ma abu malum bi za idainihi ko kuma yana da dukiya amma kusan kwacin bashin da ake bin sa akwai mutumin da zai zo yana harkar kasuwanci zai zo ya fara kuma kowa ya masa shaida da amana da rikon amana da kokari sai ya rushe ya je karbi bashin naira dubu ɗari biyar ya rushe ya sake karban bashin kaya ya rushe naka ya rushe na mutane ya rushe to ga kayan amma kayan naka dauka aka ce za a yabo duk ba su takara sun karya ba in aka ce za a yi dogon lissafi da yiwa ga gidansa da mai rikici zai shiga to wannan sai ya dauki zakka a baki ya warware rikicin harkan kasuwanci malamai suka ce ko da abin da yake da shi a shagon a ce mallakarsa ne ana bin sa naira miliyan daya yana da kayan naira miliyan daya amma in ya dauka ya bayar normally ma akwai kayan naira miliyan da ma ba zai yi ka dauka ka bayar ka sayar duka ba zai wahala wani zai karbi kaya kuma sai ya sharɗe ka eh, to ya bar wannan kayan nasa sai a dauko naira miliyan ɗaya zakka sai a biya masa bashi kun ga wannan ya kasance ci gaba da harkarsa domin ko Allah zai sa ya idan babu ganganci a ciki na'am to shi yasa Allah ya ce wal garimin eh da masu baki sai asabi na bakwai sabilullahi hanyar Allah sun da ce ibn sabil ibn sabil shine sabilullahi amma dai anan ya juya mana ne domin saboda a tafi da fasara eh don ce ibn sabil shi karan kansa amma da aka ce sabilullahi to suna da yawa abubuwa da yawa ba za su shiga ciki Walmuradu bihi abinda ake nufi al jihadu shine jihadi dun al hajji banda aikin haji amma wasu malamai suna ganin hatta aikin haji ya shiga ciki sannan kuma karkashin wannan ne kuma yan makaranta na karatun addini sun shiga ciki kwarai da gaske za a dauki zakka a basu domin su karanta addini musamman wanda suke karatun haya islamic studies wanda suke karanta islamic studies na diploma ko digiri ko ma sama da haka domin shi ma jihadi ne eh. sannan kuma da aikin hajji a wajen waɗansu amma ga masabar malikiya banda aikin haji fa yi faulil gazi sai a bada wanda zai tafi yaƙi gani yanka na fakira minna sadaka mawadaci ne ko matalauci ne daga cikin zakka ba za a ce mawadaci ba za a baki ba domin saboda ba mamaki ya ce ya fasa ma yun fi kufufi gatsi abinda zai kashe a wajen yakin a dan dora masa wani abu wanda bai kara ya karya ba saboda haka ba zai yi da dukiyarsa ba to a samin na takwas sai ibnu sabil eh wa fi sabilillahi ko eh abinda aya ta ce wa fi sabilillahi ko eh wa fi sabilillahi eh, wa fi sabilillahi shine sabilullahi a can ibnu sabil wa huwa al-musafir shine matafi wannan ya fito kwalo kwalo al-garibu amma ba ko shi yasa za ku ga wa fi sabilillahi da ibnu sabili din nan suna shiga cikin juna don aljaribu mutumin da ya tafi wani gari ya zauna yana bautu almusafir wanda yake hanyar tafiya irin wanda suke tafi a masallatai din nan suke sun fito daga yola za su tafi sokoto ayi mutum sai ce maka ya fito daga yola daga mambila zai je sokoto daga dungu zuwa dungu kenan amma sai dai mu da yawa muna ganin su makaryata ne saboda an jarraba ba ɗaya ba ba biyu ba wanda za a ɗauki mutum a ce to a tara taimakon bayan an tara a samu mutum biyu ko mutum ɗaya wanda aka amince da ke a kwamitin masallaci a baki a ce ka kai shi taka duk ta tashoshin nan da kuke gani da yankari da wancan idan aka je in dai har mutum yana cikin matsala masu kan dauke ki fi sukan ki fi ya sa yanka kaje kace ga abin da zai suke ce to shikenan dama za a ce ga kudin nan ba za ku ɗauki wannan kudin ba sai idan kun kai shi ina sai kun kai shi marazu Ko su kuma dama za su ce wa direban su to ga wannan mu za mu ɗauke shi ma kyauta amma tun da a marazun yake ko a tsafe eh, ko kuma yana can bodinga to idan an kai shi wajen sai a dauki wannan kudi a bashi in ya so sai ya je wajen yan uwansa eh, ko kuma ya koma gida domin ya saya musu wani abu sai an zo ce ga mota sai a rasa mutum da ya ai ta neman sa ba za a same shi ba shi kenan ku tasha da aka kai muku wannan dama a masallaci aka tara kawai sai ku ba da masallacin tasha eh a yafi sauki to shi yasa dole a yi kafin ba Na ga waɗansu sun tashi suna magana na muku zawa sai wani na ce yaya abin nan to irin wannan ka jawo shi sai ka haɗa ai ya shi sauki tun da bai da yasirin sai ka jawo shi ka ce to da Allah da ka ta malam bari in haɗa ka da shi ka taimake shi zai dauke shi ya kai shi abin nan sai ya je ya neme shi kuma ya rasa zai ce ashe abin haka yake ya gane kenan فهو المسافر الجريء يؤتى بثلاثة شروط za a baki da sharuɗa guda nawa da sharuɗa guda uku na farko Allah ya kuna safaruhu fi ma'asiya kada tafiyansa ta zamo tafiyan sabo wa an ya kuna faqiran bil mawdi'i allazi huwa bihi kuma ya kasance matalauci ne a can garin su ma wa in kana ganiyan bi baladihi idan mawadaci ne a garin su wa Allah ya ji da man yusallifuhu bai samu wanda zai bashi bashi ba in ya samu wanda zai bashi rance kenan. yanzu kamar masu wadata suna tafiya da ATM sai dai idan an sace sai inda ka je ka samu ya kiyan ka za ka iya sawa ka fitar da kudinka wa yi saddaku a annahu ibn sabili to da wannan ne malamai da yawa in aka je masallatan sai su ci a kyale babu dogon bincike a gaggata shi idan ya ce shi matafiyi ne wanda zai taimake shi ya taimake shi wanda ba zai taimake shi ba kuma shi kenan arbu lafiya amma abin ya kan yi yawa akwai yakan yi muni yanzu wani kuna kasuwa zai je ya tashi a wajen ku ko kuna wajen aiki na gwamnati zai tashi da azahar ko da la'asar ko ba ka bane to sai ka zo ba kuma a ku sai ga ya sake tashi to ya za a iya bar waɗannan yaudara, ana taimakon su to balle kuma a ce a dauki zakka ba su ba zai yi ba a gurguje fasalun yajibu ikhrajuz zahabi anil warqi yana wajaba yana wajaba yajuzu kai da ya halarta a fitar da zinare a madadin azurfa walwari ke an zahabi a fitar da azurfa a madadin zinare to da wannan ne ya halatta yan kana da kudi kudade daban-daban ka fitar da zakka a cikin dola ya halatta ka fitar da zakka a cikin saifa ya halatta ka fitar da zakka a cikin pound na ingila ko pound na egypt ko pound na sudan ya halatta ka fitar da zakka cikin riyal ya halatta ka fitar da zakka cikin naira to za ka samu wani yana da kudi kashi daban-daban to duk in an haɗa su in dai kudi ne to kudi ne kawai in kudi ne kudi ne ina fata an gani kawai sabi yake dubawa shi yasa yanzu ma da yake ba a ciniki da zinare da azurfa duk a kiyasi yake tafiya ina jin jiya ina ganin sun ce lissafin zakka na bana shine miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wace na wannan wata tun da yanzu wata wata ake yi da shekara shekara ne yanzu abin ya koma wata wata kuma abin da yake ba da mamaki shine kun ga dolan amerika tana da karfi yanzu canjin gwamnatin da za a samu a amerika waɗansu kayayyaki faɗuwa za su yi waɗansu za su hau sai sabon shugaban ya hau ya ɗan yi watanni tukuna sannan abin ya daidaita Allah ya riga ya ba ku wannan yau in suna son su karya kudaden duniya za su karya duk waɗannan rigingimun da ake amerika da ka kai hari ta gane waɗansu da abin nan duk ganganci ne tunda yana karantawa akwai lokacin da ake labarai yana gani yi shugaban amerika da zai sauka ita akwai lokacin da aka ji aka rubuta masa inda ya sa hannu da bashar asad na abin nan din sun riga sun yi targetin dinsa za su yi bombin dinsa lokaci guda amma ba su ga dama ba ne kawai sai bai sa hannu ba inda ya sa hannu za su je su yi shi kenan to me yasa suke hada rigingimu a wurare daban-daban saboda su ma suna da burin su da suke cimma wani ka je yana ce dama dama Trump wani yana ce dama dama Biden dukkan wanda ya ne ya kamar shugabancin Najeriya ne sai an hau babu yadda za a yi ce mutum yana shugabancin najeriya amma jihansa kana shugaban najeriya amma jihanka tana kan tafashashen ruwa tana ci da wuta ai kun ga ƙarshen kore kenan kamar shugabancin najeriya da sai ka gama cika baki shi kenan zai ka samu zai ka ga wani abu ya gagare ka kara yadda za ka yi sai dai Allah ya kyauta wa tajibu niyyatu zakati kuma idan za a fitar da zakka wajibi ne a kudurta niyya eh malamai da yawa masu kace suna son a fitar da ita a fili ya ce wannan zakati domin ya kubuta daga zargi amma idan sadaka ce ko kyauta ka yi shiru abinka ka ɗauka kai dai ka bayar amma zakka ka ce ga zakka in ba ka wani talaka yana zaune kawai a gindin bishiya ya laluma ya ji bayi da ko sisi ya ce wallahi ba kan nan mafiya ta ne wallahi ko zarka ba su bayar ba da suna ba da zakka da talauci ba zai dame mu ba an ji an ba da zakkan ma wani kai baka sani ba kuma ka zo ga talauci ga zagin mutane da wanne za ka jira tashin kiyama da wanne za ka ji ba a biya hankali don Allah ya sa ake son a bayyana wa tafriqatuha bil mawdi' alladhi wajaba fi araba ta inda ta wajaba domin su zamo shaida yasa inda aka yi noma sai a bayar a wajen wajen dabbobi sai a bayar a wajen sannan wajen kudi ma sai a bayar a wajen domin a rage ainihin kyashi da mugunta wala yajuzu naqluha anhu bai halatta a ɗauka a kai wani waje illa an yakuna mawdi'un akharu sai dai idan wancan waje din bihi fuqara'u ashaddu i'dama akwai ainihin fakirai wanda suke masu tsananin rage sun fi nan talauci to sai a dauki zakka daga nan sai a kai musu to yanzu kuma da yake duniya ma da kula take kuma ana yawo ko ina kai kana zaune a Lagos alhali yan gwanka suna nan kauyen Ningi sai ka je ka raba zakka a Lagos Eh, sai ka turo wa yan uwanka da suke ƙauyen ninji su ma su shaida eh, kar wata rana ka zo ku jefe ka wa innahu yuta minha fi mawdi alwujuh amma su malamai suka ce zai bada wani abu a inda ta waje ba wa yunqalu aktsaruha lil idami anan haka yasa eh lil idami haka ne lil idami wani la'adani eh akwai malik makuwa in ku. waye nasa mai tsohon bugu Shine babu ba madda. mata nina wani lil'idami ma ya sa lil'idami kuma shine mutumin da ya yi kisa aka zartar masa da hukuncin kisa za a kashe shi sai lokaci akwai wajen tafi in ka ce lil a'adami kuma to sai dai idan al'adamu shi wanda bai da shi yake tsanani jam'in su ne eh, lil a'adami shine wanda bai da shi wanda su can sun fi tsananin bukata to shi kenan sai a cire mafiya yawa sai a kai muku saboda haka a nan abinda mala yake magana shine idan wajen da za a fitar da zakadin wato za a dan dauki wani abu a ba ku wajen da za a kai musu su suka fi tsanani to a dauki mafi yawa a kai musu amma na yi bayanin cewa malamai da yawa sun ce za ka iya fitar da zakka a wajen wato inda zakkan ta waje ba ka fitar da zakkan ba za ka bayar a wajen ba eh, kamar yadda yanzu musamman yadda duniya take yanzu akwai kasashen da ka fitar da zakkan ma sai ka rasa mai karba sai eh, in ka ce ma wani ma zakka ne ba zai karba ba sai ka rasa mai karba to ka zafi a kawo ta nan eh. da wannan kenan sai fasulun akwai darussa guda biyu dangane da abin da suka shafi zakka ne idan mutum ya fitar da zakka sai zarkar ta mata eh. ya yi noma ya kasa kashi goma ya dauki kashi da ya ajiye kawai da farara ya zo sai ya dauki kashi da ya amma sauran kashi taran yana nan to ya zai yi da kuma zakatul fitr ne da zakin mu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh